Karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, hudu kenan agogon TU da Ghana. Kun kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita goma sha shida. Abdulkadir Haladu Kiyawa. Masu sauraro barka da maraice ga kanin labaran duniyar. mazauna birnin injimaina na chadi sun koma gudanar da harkokinsu na yau da kullum kwana guda bayan sakamakon zaben shugaban kasar a najeriya 'yan bindiga sun kai hari jami'ar jihar kogi tare da yin awon gaba da ɗalibai da dama babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya amince da buƙatar Falasɗinu na zama cikakkiyar mamba a majalisar kamar sauran ƙasashen duniya Kwana guda bayan da sakamakon zaben shugaban kasar Chadi ya fita wanda ya tabbatar da nasarar janar Muhammad Debi a matsayin shugaban kasar. Mazauna birnin Injimaina sun koma gudanar da harkokinsu na yau da kullum kamar yadda aka saba. Abdullahi Isa ya haɗa rahoto a kai. sakamakon zaben da hukumar zaɓe ta anshi ta fitar ya nuna yadda muhammad debi da aka fi sani da kaka ya lashe jimillar kashi 61.3 na yawan ƙuri'u da aka kada yayin da firaministan ƙasar success masara ya lashe kashi 18.53 kowane lokaci daga yanzu ne ake dakon kotun kundin tsarin mulki ta tabbatar da sahihancin wannan zaɓe sai dai tuni firaminista masara ya kalubalanci sakamakon wanda ya bayyana da marar inganci a bangare guda tuni shugaba muhammad debi itino ya gabatar da jawabi kai tsaye ta gidan talabijin tare da gode wa al'ummar kasar kan zabensa bayan da ya ɗau alkawura na samar da yanayi mai inganci ga al'umma da samun wannan nasara ni ne shugaban 'yan caji ga baki daya da waɗanda suka zaɓe ni da ma waɗanda ba su zaɓe ni ba tun gabanin sanar da sakamakon zaben an ga yadda dubban magoya bayan shugaban kasar suka fara murnar samun nasara akan titunan birnin injamena fadar gwamnatin kasar ta chadi To daga Chadin sai Najeriya inda 'yan ta'adda suka kai hari kan jami'ar jihar Kogi da ke karamar hukumar Okeni a yammacin jiya Alhamis, inda suka yi garkuwa da ɗaliban da ya zuwa yanzu ba a san yawansu ba. ahmad gomina kabir shine shugaban kungiyar ɗaliban najeriya reshen jihar ta kogi ga ƙarin bayanin da ya yi mana uh, A jiya ne 'yan ta'addan suka shiga jami'ar tare da yin garkuwar da ɗalibanmu da ba a san adadinsu ba zuwa yanzu. da ikon Allah yau da safe na je makarantar da kaina na gana da ɗalibai domin hankalinsu ya yi matukar tashi sakamakon wannan aukuwar lamari saboda haka na je ne domin na kwantar musu da hankali tare da neman mafita na roƙe su da su bai wa jami'an tsaro damar gudanar da aikinsu sannan na buƙaci hukumomin tsaro tare da haɗin gwiwar gwamnati da su iya bakin ƙoƙarinsu su tabbatar da cewa an kubutar da waɗannan ɗalibai yanzu haka da muke magana shugaban ƙaramar hukumar da abin ya faru tare da jami'an tsaro na cikin daji wurin ƙoƙarin cewa sun dawo mana da ɗalibanmu To har yanzu a Najeriya rundunar sojin a kasar ta miƙa wa gwamnatin jihar Borno Lydia Samson ɗaya daga cikin ɗaliban 'yan matan sakandaren Chibok da mayakan Boko Haram suka sace tare da yin garkuwa da ita sama da shekaru goma da suka shuɗe. Wakilinmu Bilyamin Yusuf na ɗauke da rahoto a kai. ita dai lidiya samson ita ce na bayan da ta fito daga hannun mayakan inda aka same ta da 'ya'ya guda uku wadda ta ce duk iyayensu daban-daban da kuma juna biyu na watanni biyar bayan tantance lafiyarta da kuma tabbatar da nutsuwa game da binciken tsaro rundunar soja ta mika lidiya ga 'ya'yanta ga gwamnatin jihar borno domin mai da ita cikin iyalinta jim kaɗan bayan mika lidiya ga gwamnatin ta yi bayani yadda aka yi ta tsere daga hannun mayakan dama muna zama a can na ce zan kai ziyara gurin yarwata uwata sai ya bar ni na tafi na je na yi kwana ɗaya na samu hanya na fita na bai sani ba a ko sai yan matan cibok ne a wurin da ke akwai dama asali ni ina sambisa ne sai mun bar sambisa mun tafi dutse a sambisa an kan su diyawa ne amma a dutse yan su guda shida ne yanzu sun sojojin najeriya sun yi karin haske yanayin da lidiya take ciki tare da 'ya'yanta da kuma yadda aka yi aka 居住者。 Brigadier Janar Abubakar Garba Haruna shine babban kwamandan runduna ta bako mai yaƙi da ta'addanci a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Mun kawanya ma dutsen so ba shiga ba fita. Wahala da ya sami mutanen ci. Allah ya bamu sa cikin yaƙin da muke muka samu wannan ta fito. Gaskiya normal in sun fito mukan tarbe su mu ba su rayuwa mai ma'ana. Za mu kawo su asibiti ba su magunguna a treating din su. Kamar ita wannan da muka zo da ita 'ya'yanta uku tana da ciki a lokacin na wata biyar. Yanzu dai alhamdulillah ga ta mun miƙa gwamnatin jihar Borno. Yayin da ya rage sama da ɗalibai tamanin a hannun mayakan rundunar sojan Najeriya ta ce za ta yi bakin kokarin ta na ganin an ceto dukkanin 'yan matan na makarantar sakandare Chibok da sauran waɗanda mayakan ke garkuwa da su. Bilyamin Yusuf Maiduguri, Arafai Hausa. A Burkina Faso kuwa gwamnatin sojin ƙasar ce ta bawa ma'aikatu damar miƙa sunayen 'yan ƙasar masu shekaru 18 zuwa 35 domin shiga aikin soja don taimaka mata wajen yaƙar ta'addanci. Ga rahoton Nasiruddin Muhammad. A cikin wata sanarwa da gwamnatin kasar ta fitar mai nuna kwanan watan bakwai ga watan Mayun wannan shekarar, ya ba wa dukkan ma'aikatu umarnin gaggauta kawo sunayen waɗanda suka cika ka'idar shiga aikin sojin. Tun ranar goma sha bakwai ga watan Agustan shekarar dubu da uku ne 'yan majalisun Burkina Faso suka kada kuri'ar amincewa da wannan shirin na gwamnatin soji da zai ba wa al'ummar ƙasar damar bayar da gudumawa wurin yaƙi da ta'addanci. A shekarar dubu goma sha biyar ne tsohon shugaban sojin Michel Kafando ya fara wannan aikin na ɗiban matasa aikin sojin don taimakawa ƙasar su yaƙi ta'addanci kamar yadda shugaban da ke kan mulki kafin shi ya fara magana a kai. wannan dai na ɗaya daga cikin manyan ayyukan shugaban ƙasar kaftin ibrahim tura na shekarar 2023 Al'ummar ƙasar Kamaru na ci gaba da fuskantar matsanancin zafi a halin yanzu wani hasashe da hukumar da ke sanya ido kan sauyin yanayi ta kasar ta ya nuna cewa lamarin zai ɗauki tsawon makonni da dama a cewar rahoton kamar sauran ƙasashe ita ma kamaru tsawon lokaci ba ta taɓa fuskantar matsa makamancin zafin da ake yi a halin yanzu ba bayanai dai daga ƙwararru sun tabbatar da cewa tsananin zafin ka iya haddasa gagarumar asara ayyukan noma da kiwo saboda haka akwai buƙatar ɗaukar matakan da suka kamata. labaran na zuwar muku ne daga sashen hausa na arafai ofishin kula da harkokin jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya ce sabon rikicin da ya barke a arewacin kibu ya haifar da sabbin waɗanda suka tsere wa matsugunansu tun daga farkon watan mayu kimanin mutane dubu tamanin ne suka nemi mafaka a yankin kalehe a lardin kibu ta kudu da ke makwabtaka da ƙasar farhan haq shine mataimakin kakakin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya uh, A halin da ake ciki, OCHA ya ce sabon rikici da ya barke a arewacin Kivu ya haifar da sabbin masu tserewa matsugunansu Tun daga farkon watan Mayu kimanin mutane dubu tamanin ne suka nemi mafaka a yankin Kalehe da ke lardin Kivu ta kudu. Wannan ƙurarar 'yan gudun hijira ya haifar da gagarumar matsala a lardin da tuni ya ɗauki nauyin mutane kusan miliyan biyu da suka rasa matsugunansu. Samun isa ga yankin Kalehe yana da matukar wahala saboda matsalolin tsaro da rashin kyawun hanyoyi. Kuma hakan yana kawo cikas ga isar da kayan agajin jinkai ga maza da mata da yara ƙanana da suka yi gudun hijira. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta bayyana cewa dakarun kai ɗaukin gaggawa na RSF da ke Sudan sun kashe dubban mutane a yammacin dafur tana mai zargin su da aikata laifukan yaƙi. Ga Shamsiya Haruna ɗauke da ƙarin bayani. A wani rahoto da ta fitar Human Rights Watch ta ce har-haren da rsf ta kai kan kabilar masalit da wasu kungiyoyin da ba na larabawa ba tsakanin watan afrilu da nuwamban 2023 na daga cikin munanan ta'addancin da aka aikata a yakin basasar da ya faro tun daga bara tashin hankalin wanda ya hada da gallazawa jama'a fyaɗe da kuma garkuwa ya munana a tsakiyar watan yuni lokacin da aka kashe dubban mutane a cikin 'yan kwanaki kalilan a cewar rahoton kungiyar Tsakanin watan Yunin 2023 zuwa Afrilun 2024, Human Rights Watch ta tuntuɓi mutane fiye da 220 a Chadi, Uganda, Kenya da Sudan ta kudu domin sanin halin da suke ciki. Ta ce masu bincike sun yi nazari kan wasu hotuna da fayafayen bidiyo sama da 120 na abubuwan da suka faru. Kuma bisa bayanan hotunan tauraron dan adam da kuma takardun da ƙungiyoyin agaji suka nuna mata. Sun tabbatar da cewa an ci zarafin mutane da dama a Sudan. a gaida Shamsiya Haruna. Babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da buƙatar Falasɗinu na matsayin cikakkiyar mamba a majalisar kamar sauran ƙasashen duniya. Bayan da ƙasar Amurka ta hau kujerar naƙi lokacin da aka yi irin wannan zama a kwamitin sulhu. Ƙasashe 143 ne suka kaɗa ƙuri'ar amincewar. guda tara suka ƙi yayin da 25 suka ƙi kaɗa ƙuri'ar kwata-kwata yayin buɗe taron na yau wanda yau haka ke gudana jakadan falasɗinawa riyad mansur cikin kalamai masu sosare ya bayyana cewa i stand before you as lives continue falling apart in the Gaza Strip. Na tsaya a gabanku a daidai lokacin da rayuka ke ci gaba da salwanta a zirin Gaza. Na tsaya a gabanku lokacin da aka kashe Falasɗinawa sama da dubu talatin da biyar aka raunata dubu tamanin tare da raba sama da miliyan biyu da gidajensu yayin da aka lalata komai da ke tsaye a wannan yanki. Ganin yadda aka tura Falasina da ke Gaza kusa da gabar ruwa, muna bukatar zaman lafiya. ‘Yancinmu ba shi da nasaba da hana zaman lafiya. Idan kun ki goyon bayan ‘yancinmu, to ba kwa goyon bayan zaman lafiya. Kada ƙuri'ar amincewa kamar amincewa ne da wanzuwar Falasɗinawa ba mataki ne na adawa da wata ƙasa ba, sai dai yunƙuri ne na hana mu 'yancinmu. Ina sake nanatawa, ku amince da 'yancin Falasɗinu wajen kada ƙuri'ar amincewa da ƙudurin da muka gabatar. Mun gode. That resolution and I Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da kulle shalkwatar hukumar kula da ayyukanta na jin kai a yankin Falasɗinu. Bayan matakin wani ɗan ƙasar Isra'ila na cinna ofishin wuta lamarin da ya jawo martanin ƙasashe. Daidai lokacin da sojojin Isra'ila ke ci gaba da kutsawa birnin Rafa tare da kisan tarin Falasɗinawa. Azima Bashir Aminu ta haɗa rahoto a kai. Tun a yammacin jiya Alhamis ne wani ɗan Isra'ila ya cinna wuta a gabda harabar ofishin makamancin harin wuta na biyu da ake kaiwa kan ofishin cikin ƙasa da mako guda lamarin da ya tilasta hukumar kulle kwatarta da ke gabashin birnin na Kudus a yankin Falastinu. Shugaban hukumar ta UNWRA Philip Lazzarini a wani saƙo da ya wallafa a shafin X ya ce shalkwatar za ta ci gaba da kasancewa a rufe har zuwa lokacin da lamarin tsaro za su daidaita a yankin. jamus ta yi tur da matakin ci gaba da kai hare kan jami'an hukumar kula da ayyukan jin kan na majalisar ɗinkin duniya inda ta ce isra'ila ke da alhakin baiwa ilahirin jami'an kariya wani mataki na zuwa ne a daidai lokacin da majalisar ke shirin wani zama na musamman yau juma'a don kada ƙuri'ar goyon bayan baiwa yankin falastini daman kasancewa mamba a zauren lamarin da ke shirin zama tubalin kasancewar yankin ƙasa mai cikakken 'yanci batun da isra'ila da 'yan koranta suka jima suna adawa da shi sojojin isra'ila sun zafafa kai hare-hare a rafa tare da birnin gaza inda suke ƙoƙarin kassara ayyukan jin kai a faɗin yankin falasɗinu wannan da yana zuwa ne yayin da tattaunawar ta buɗe wuta ta kawo ƙarshe ba tare da cimma matsaya ba hukumar ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya da ke kula da 'yan gudun hijirar Falasɗinu a yankin gabas ta tsakiya ta bayyana cewa falasɗinawa dubu ɗari da goma ne suka tsere daga rafa Hukumar da ke kula da birnin Paris ta yi watsi da batun shirin tono ɗanyen mai daga kudu maso gabashin babban birnin ƙasar mai nisan kilomita 80 wadda take kallo a matsayin babbar barazana ga muhalli. Zainab Ibrahim na ɗauke da ci gaban labarin. Hukumar samar da tsaftataccen ruwan sha da ke birnin Paris a Faransa, Ude Paris, ta shigar da karar da ke bukatar gaggauta hana faɗaɗa aikin donan ɗanyen mai da ake yi a garin Nonville. Hukumar ta ce akalla mutane dubu ɗari da tamanin masu rayuwa a unguwannin da ke kewaye da Nonville ke samun tsaftataccen ruwan sha daga magudanan ruwan da ke wurin. A dalilin haka ne ta yi gargaɗin cewa faɗaɗa aikin tonon man zai zama barazana wajen samar da ruwan sha. Ofishin magajin garin Paris, hidalgo ta yi watsi da aikin da ta ayyana a matsayin bala'o'in da suka shafi muhalli lura da yadda suke haddasa ƙarin barazana ga samar da ingantaccen ruwa da yake amsa tambaya kan aikin haƙar man gaban majalisar ƙasar ministan masana'antu lauren lecor ya ce kamfanin na nonville ya samu lasisin gudanar da aikin har zuwa shekarar da talatin hudu shekaru shida gabanin ƙarewar wa'adin da gwamnati ta ɗiba na kawo ƙarshen duk wani aikin haƙar makamashi mai gurɓa ta muhalli a Faransa. Shugaban kasar China Xi Jinping ya samu tarba da musamman daga shugaban Hungary Thomas Ceylon yayin da ya kai ziyara kasar jiya Alhamis. Kun saurari waɗannan labaran ne daga sashen Hausa na Arafai. lokaci ne na labarin wasanni kuma kai tsaye muna tare da nasiruddin muhammad barka da ɗan garin kiyawa <laughs> yau barka nasiru yawa za mu fara labarin da kungiyar leverkusen sun samu damar zuwa mataki na ƙarshe a gasar cin kofin europa da suka buga wasa da roma a jiya a gidansu inda suka yi kunnen doki amma wasan da suka je a gidan roma suka buga leverkusen ta yi nasara kan roma da ci biyu da nema kaga mhm. idan aka hada jimila ya zama ci hudu da biyu kenan to wannan shi ya ba su damar zuwa matakin karshen wannan shi ne karo na uku da kungiyar take zuwa matakin karshe a dukkanin gasar kofunan turai inda suka taba cin kofin uefa sau daya a nahiyar a shekarar 1988 sannan eh, wato suka taba yin rashin nasara a matakin matakin karshe a gasar champions leagues a na shekarar 2002 kaftin ɗin ƙungiyar leverkusen granit zaka ya bayyana farin cikinsa inda yake cewa abin alfahari ne yin nasara a kan babban ƙungiya irin roma to a wani bangaren dai duk dai a gasar europa league ɗin ƙungiyar atlanta ce ta lallasa marcel da ci uku da nema a wasan da su ma suka buga jiya wannan ne zai ba su damar haɗewa da ƙungiyar leverkusen a wasan ƙarshe na gasar da za a buga ranar 22 ga wannan watan a filin wasa na dublin mai horas da 'yan wasan atlanta ya shaidawa manema labarai cewa abin farin ciki ne a ce karamar kungiya mara magoya baya sosai irin nasu ta samu nasarar cin kofin europa to a najeriya kuma tsohon dan wasan gaba na tawagar 'yan kwallon nigeria super eagles kenan tijjani babangida ya gamu da mummunan hatsari a hanyar kaduna zuwa zaria hatsarin ya yi sanadiyar rasuwar kaninsa ibrahim babangida tijjani babangida dai shine shugaban kungiyar 'yan wasan kwararru a najeriya kuma yana ɗaya daga cikin 'yan wasan da suka ciyo Najeriya zinari a wasan Olympics ta shekarar 1996. Kasan bayanai daga Najeriya ma na cewa bayan da kaninsa akwai mata sama wadda tana cikin motar lokacin da hatsarin ya faru wadda ita ma yanzu haka tana karbar magani a asibiti tare kuma da kulawar likitoci. Eh, sai dai mu ce Allah ya ba lafiya. To, Nasiruddin nake ga za mu dakatar da kai a nan an jima ka dawo. To, na gode Abdulkadir. yanzu kuma sai zainab ibrahim tare da sharhin jaridu To barka da kokari Abdulkadir. A yau dai sharhin jaridun zai mayar da hankali ne kacokam kan sakamakon zaben shugabancin Chadi a zagayen farko, wanda shugaban mulkin sojin ƙasar Muhammad Idris Debi ya lashe da kashi 61 na ƙuri'un da aka kada, ya kuma doke abokin hamayyar safira minista Sukse Masara da ya samu kashi 18 na ƙuri'un da aka kada. To bari mu soma daga ita kanta Chadin da jaridar Alwida. Ta ruwaito cewa ɗaruruwan magoya bayan Debi ne suka gudanar da bikin murnar lashe zaben a birnin Injamena inda jami'an tsaro suka tabbatar da mutunta doka da oda don kaucewa kowane irin rikici. A ɗayan ɓangaren kuwa jaridar ta ce manazarta na ganin iyalan Debi za su ɗauki shekaru aru-aru suna mulki domin take-taken Debi na nuna shi zai ci gaba da mulkan ƙasar duk kuwa da cewa 'yan adawa sun soki sakamakon zaben. A ɗayan ɓangaren kuwa jaridar mujallar Jan Afrik na ganin an yi nasarar gudanar da wannan zaben salin alin saɓanin fargabar da aka yi ta yi cewa za a samu rikici. Sakamakon kisan da aka yi wa ɗaya daga cikin 'yan adawar Deben Iyaya Dilo wanda iyalan gida ɗaya ne bayan an zarge shi da ƙoƙarin ta da zaune tsaye. Duk wada cewa ya fito ƙarara tare da bayyana cewa babu hannunsa a wani hari da aka kai cibiyar tsaro ta ƙasar. sannan a ɗayan ɓangaren jaridar ta ruwaito tun da sanyin safiyar jiya alhamis sikse masara ya yi ikirarin lashe zaben tare da zargin debi da sauran jami'an gwamnatin ƙasar da tafka maguɗi. A nan kuwa jaridar LPE da ita kanta jaridar Andalo Anjasi ta ƙasar Rwanda sun ruwaito cewa bayan sanarwar da aka yi na batun nasarar Debe, Masara ya buƙaci magoya sa su fito su gudanar da zanga-zangar lumana har na tsawon kwanaki. Kuma tun da misalin karfe bakwai na safiyar yau aka soma wannan zanga-zangar ta lumana abin da ya sawwaka kenan gare ka Abdulkadir. To madalla a gaida Zainab Ibrahim. Babban bankin Najeriya ya dakatar da kamfanonin hada-hadar samar da kudade na Ope, Pampe, Kuda da Point daga ci gaba da buɗewa mutane asusu. Domin a cewarsa yana zargin waɗannan kamfanoni da tafka hanar yin rubda ciki da kudaden mutane baya ga amfani da su wajen fasakorin fitar da kudaden ƙasashen waje daga ƙasar. Wakilinmu daga Abuja Muhammad Kabir Yusuf ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko. kamfanonin ofe Famfe, kuda da money point su ne waɗanda babban bankin najeriya yake zargi zargin da malam nasir lawal ya tabbatar da shi abin da ke faruwa watan da ya wuce na gani a wata jarida cewa ɗaya daga cikin ma'aikatan irin wannan ƙananan NUKAN ya zare ma wani kwastoma kuɗin shi kimanin miliyan biyar wanda kaga wannan abu abu ne mai matakar hatsari ncbn ta ɗauki wannan mataki na hana irin wannan kamfanin hudda da kudade to ina ganin mataki ne mai kyau shi ma masana harkokin banki a rashin abu miƙati ya tabbatar da yin amfani da waɗannan kafafe domin yin zalunci amma sai ya ce ka'idoji da manya-manyan bankuna sukan gitta sukan kawo matsala wajen ɗan ƙasa ya je ya ce yana son eh, hurɗa da bankunan irin wannan matsalolin shine wa'innan ƙananan bankuna da ake kira fintech masu amfani da yakan taimaka a samu mutane su shigo cikin hada-hadar kuɗi ta zamani rashin samun hakan yana iya kawo matsala ya sai cewa ya yi ko shakka babu biri ya yi kama da mutum a zargin da babban bankin ke yi waɗannan kafofin samar da kuɗaɗe duk abin da ake zargin wa'annan bankuna abin da yake zai iya yiwa misali kamfani ne zai buɗe account sai mutane su dinga amfani da wannan account na wannan kamfani suna tafiyar da kuɗaɗe ta hanyar da yake ya saba ma doka a najeriya musamman kuɗaɗen waje to zuwan wa'annan bankuna na yanar gizo sai ya kara sauƙaƙa abin domin su basu da abin da suke kira bibiyar link ka buɗe wannan bankuna za ka iya tafiyar da ƙazamiyar harkokinka na tafiyar da kuɗi yadda ya saba ma doka ba tare da an kama ka ba sai dai abdallah ashir shitu babban jami'a irin waɗannan kamfanoni cewa yake wannan wata makarkashiya ce kawai ake so a yi musu domin a cewarsa gaskiya wannan magana da cbn ta fitar babu kamshin gaskiya a cikinsa saboda ya bana tunanin cewa da ope da pampe da shi money point din an bar su ma suna international transaction saboda duk katin su zaka ga kati ne na gida alal hakika conventional bank su ne suke da wannan alhaki na international transaction saboda su suke da karfin duk daloli ma gwamnati ita take ba cbn ta taba bawa su nan fintech din dala ai in ka lura sai dai conventional banks ake bawa a nasa bangaren masanin tattalin arzikin ƙasa abubakar aliyu shawara ya bayar da cewa ya kamata a nutsu don kada zuban da ruwan wankan jariri da jaririn a ciki idan aka da aka yi bincike sosai na kwarai za a samu wasu su wanda suka karya wannan dokan nan sai a dau matakan da ya kamata a yi amma akwai wasu da yake da gaskiya fi sabilillahi suna wannan hanyoyin nan na samawa mutane kuɗi saboda su ope su pampe su kuda su money point nan ba karamin taimako suke ba na samawa mutane kudade muhammad kabir yusuf abuja rafaya hausa Hukumar zaben Chadi ta ce shugaban gwamnatin soji ta rikon kwarya Muhammad Idris debi ya lashe kashi 61 cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa yayin zaben shugabancin ƙasar da ya gudana a Litinin ɗin da ta gabata. sai dai tuni babban abokin hamayyarsa kuma prime ministan kasar chadin success masra ya ayyana kansa a matsayin wanda ya yi nasara gami da zargin cewa an tafka magudi a zaben nura ado suleiman ya tattauna da masanin siyasar kasa da kasa a najeriya farfesa kamilu sani fage kan zaben na chadi da sauran lamura masu alaƙa da shi ga yadda tattaunawar tasu ta kasance a ita dai chadi ƙasa ce wacce ta yi ƙaurin suna a wajen yakin basasa tun 1963 ko da 62 da ta balle aka samu rigingimu to an yi ta samun tashe-tashen hankali na bangaranci da kabilanci wanda ba a samu daɗewar gwamnati ba sai da a shi ya eh, dabi baban na yanzu idris dabi lokacin da ya yi juyin mulki to shi kuma a matsayinsa na soja ya yi ta yin zaɓe yana murɗiya yana ci to shi ne ya daɗewa to a halin yanzu farfesa chad ce ta zama ƙasa ta farko wadda ta koma mulkin demokradiyya daga cikin ƙasashen afirka da a baya-bayan nan sojoji suka kwace ragamar shugabanci kana ga hakan zai iya tasiri a kan sauran sojin da ke iko da ragowar ƙasashen su ma su gaggauta gudanar da zaben nasu ƙasashen wannan zaɓe ta shi ma bai sha bambam ba ba wani wai mu koma tsarin demokradiyya ba ne shi ma ya kwaikwayi abin da babansa ya yi ne haka kuma ya kwaikwayi yawancin tarihin shugabannin soja a afirka wanda in sun daɗe a kan mulki kuma za su shirya zaɓe a su zo su cinye shi kawai abin da aka samu abin mamaki shine shi Mohammed David din ya yi ci zaben da kashi 60 da wani abu maimakon inda aka saba a ƙasashen afirka kaga an ci zaɓe da kashi 90 da wani abu a shi da 60 amma ko da yaya ne dai shi ma bai sha bamban da babansa ba bai kuma sha bamban da tsofaffin shugabannin sojoji ba a kasashe daban-daban wanda suke ta murda zaɓe suna yi don haka wannan ba wani murna za a yi ba a ce ya yi ƙoƙarin yin komawa tsarin demokaradiyya to tun ba je ko ina ba firaministan muhammad idris debin da ya takara wato sakse masra ya yi kirarin lashe zaben gami da neman yiwa gwamnati bore saboda zargin an tafka kuɗi da kuma yi masa barazana anya ba gidan rina ko kuma na zuma ake neman a zunguro al'ummar kasar chad ba a david din in ba abin da babansa sa'i ba ya yi to shi ma za a samu rigingimu daban-daban ma'ana abin da nake nufi anan shi ma in ba karfa-karfa yi ba alal hakika za a samu farfaɗowar wa'ancan rigingimu sannan kuma ya danganci ga goyon bayan ta faransa gashi amma ko da ya samu wa'annan gaskiya za a yi zaman doya da manja ne a kamar yadda alamun zaben ya fara nunawa a yanzu don haka wannan abun sai dai a ta fata kada allah ya sa a farfado da rigingimun da suke a can baya a wannan ƙasa ta chad Nurado Suleiman a tattaunawarsa da Farfesa Kamilu Sani Fage. To a cikin labaran kun ji cewa mazauna birnin Jimena na Chadi sun koma gudanar da harkokinsu na yau da kullum kwana guda bayan bada sakamakon zaben shugaban kasar. A Najeriya kuwa 'yan bindiga sun kai hari jami'ar jihar Kogi tare da yin awon gaba da ɗalibai da dama. Babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da buƙatar Falasɗinu na zama cikakkiyar mamba a majalisar kamar sauran ƙasashen duniya. To yanzu kuma sai mu sarara da wannan. around, you see other people making faces very cold, carrying me away. Far from the circles that never breaks. Hey, hey, hey. Going home, going home. Where this road goes, I already know. Where everybody cares for one another, and they take you as their sister. Hey, yo. laughing in the crowd. I hope it still remains the same. Hey yo. hey hey hey yo, yo, yo. And There's something in the song that makes you feel at home, and that's what's calling out my name. Hey yo, oh, oh, hey yo. All up and ready for takeoff, so I can fly away. House is getting smaller a sunny day, dreaming of me on stage. Five years of age and I'm not afraid. Hey, hey, hey. going home, going home. Well, this road goes, I already know where everybody cares for one another and they take you as their brother. Hey, oh. children run around, there's laughing in the crowd. I hope it still remains the same. Hey, oh, something in the song that makes you feel at home. Cewa gaida sa da tarayyar Najeriya da wannan waka yanzu kuma sai shirinmu na gaba.